أعوذ mina من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد a yanzu dai muna cikin bahasi na biyu wato hadafi daga cikin rukunan tsari idan mutum ya tsara ya tabbata da akwai hadafi hadafi da muke magana a nan mun yi magana da shi a yanzu abinda muke so mi ba tare tsoyatawa ba shine abubuwan da suke sifofi ne da ake bukata ga hadafi da ake bukata hadafi ya kasance abubuwan da ake bukata hadafi ya kasance shi ne da farko ya kasance akwai babba himma a cikinsa yawa mafi girman himma za a sa a ciki kada a yi kasala misali muna so mu gyara najeriya shugaba yana so ya gyara najeriya ya zai mafi girman himma zai sa domin gyaran najeriya mafi girman himma wato iyakacin karfinsa ɗari bisa ɗari na karfinsa da zai iya sa shi zai sa idan yana da karfi ɗari ya sa sittin ko tamanin ba, daidai yake da ya ha'inci hadafi dukkanin ɗan ƙasa tun daga mai kwasar shara har shugaban ƙasa tun daga shugaban ƙasa har mai fasa titi ya gina mai yin kwalabati mai yin tituna mai yin gidaje kowane abu har masu sana'o'i har kamfanoni har makarantu malamin makaranta karfinsa ɗari bisa ɗari zai sa na wajen mutala'a kafin ya je ba da karatun awa ɗaya ya duba karatunsa ya yi bincike na awa shida idan zai bada karatun awa daya ga ɗalibai ya yi binciken awa daya ya ha'inci wannan karatun da ya bayar su da haka zai karatu na awa shida da bincike sannan ya zo mai ya ba da karatun awa daya haka ya kamata ɗan sanda ya ba da gabaɗayan ƙarfinsa soja ya ba da kowane mutum idan kowane mutum ya ba da gabaɗayan ƙarfinsa da gabaɗayan lokacinsa ɗari bisa ɗari nasa komai zai gyaru al'umma ta sa ido ta bayar da kaso kashi 100 na lokacinta wajen sanya ido tsabtar gari ta yadda ko bawon rake aka ga wani mutum ya wurga a hanya da kame a ce malam ka bata mana gari akwai kwando ɗauke wannan kwandon sha bawon ka je ka sa cikin kwando cikin kuma aminci da hikima da hankali idan zai taurin kai mutane su taru su kaskantar da wannan taurin kan nasu ce ko ka ɗauke ko kuma mu da kai mu miƙa ka hannun hukuma yanzu nan taimaka hukunci na ka sanya ƙasa ta yi datti bawon rake wannan ba a kamar yadda na ga wasu mutane abin takaici kai ce ba su da hankali mutum yana tafiya da mercedes amma yana shan rake yana direban yana jeho bawon raken ta gilas ta waje titi yana lalata shi wannan sunan sun ba mahaukaci ba ainihin mahaukaci kenan saboda haka wannan yana da hatsari sosai shi yasa mafi kololuwar hima mafi ɗaukaka kowane mutum ya sa ɗari bisa ɗari kuma a wani ruwayin ma kamar yadda zamu ga imam ali a nan abin da yake cewa kenan a wata ruwa imam ali na cewa ala qadar himam takunul humum abin da imam ali yake cewa kenan daidai gwargwadon himma daidai gwargwadon ɗaukaka daidai gwargwadon matsayi da za a samu daidai gwargwadon sakamako daidai gwargwadon himmar da aka sa idan ka sa himma 100 za ka ga cija 100 in ka sa himma 60 za ka ga cija 60 in ka sa himma 5 za ka ga sakamako 5 ka'ida ce wannan Allah baya canja sai mutane sun canja inna Allah la yaghayyiru ma bikum hatta yaghayyiru ma musin idan sun canja kashi biyar ya canja kashi biyar in sun canja kashi hamsin ya canja kashi hamsin in sun canja kashi dari ya canja kashi dari ka'ida ce inda duk duniya za ta yi riko da shirya manzon Allah da annabawa annabi Musa annabi Isa da sauran annabawa ta shirya karɓa daga manzon Allah da wasiyansa baki ɗayan duniya da yanzu nan sama da ƙasa arziki zai mamaye ta da dukkan cututtuka Allah zai ɗauke musu su da dukkan bala'i ya tafi wannan ka'ida ce su da ka daidai gwargwadon yadda suka yi daidai gwargwadon abin da za su samu za mu ga autarwa imam ali na cewa ƙadarun rajili ala kadar himmati daidai darajar mutum daidai gwargwadon himmarsa ce saboda haka kowa ya yi himma abu na biyu dangane da sifofin hadafi da ya kamata ya kasance na su ya zama yana kallon hakika da gaskiya kada ya zama a takarda wanda zai zo yanzu misali muna yin ba da misali shugaban kasa ne saboda mai shine babban ofis a cikin kasa kamfani karami ne in ka kwatanta shi da kasa ministry makaranta amma muna bada misali da shi ne fiye da kowanne saboda wannan amma ba haka ba a kowane majal haka ne a kowane fage haka ne kallon abin da yake faruwa a ƙasa wanda zai kalli najeriya gyara ta sai ya rufe idan sai ce akwai tsaro zai gyara ina sai rufe idan sai ce ba kabilanci sai rufe idan sai ce ilimi ya wadaci kowa sai rufe idan sai ce ba cututtuka lafiya ta wadaci kowa sai rufe idan sai ce hanyoyi sun yi daidai wannan ya yi kuskure ina da kyau bude idan sai ce hanyoyi a lalace suke dole gyara ba kawai hanyoyi manya ba har cikin gari har duk gidajen da suke kan hanya share su ya kawar da su a samu hanyoyi su faɗi a cikin gari ko ina ne yi hanya da titina wanda ko kwarza ne babu a samu kwararru masu hankali su titin da ba zai iya lalacewa ba nakan yawan tambaya ce me yasa kasashe sukan yi titi shekara hamsin mu da mun yi titi shekara biyu ya lalace shekara ɗaya wani ma wata shida wannan ya akwai ha'inci daga masu yin aikin kuma wannan ba karamin asara ba ce yanzu titin da aka yi ya lalace shekara biyu wannan kuɗin fa an fitar da su a banza kenan sun lalace shekara biyu yana buƙatar a sake fitar da wannan kuɗin a sake wani titi maimakon a ce in an fitar da su kuma wani titin za a yi a an dawo baya shi yasa kasashen ba za su taɓa ci gaba har abada a yi titi ko da ko da kankare ne za a yi titi sannan a sa kankaren kwalta a sa siminti da kibari a sa mishi kwalta a ƙasa a sa mishi kwalta a sama domin titi ya shekara hamsin bai taɓa ba saboda haka wannan sai zamanto an kashe kuɗin a nan ba buƙatar wannan kuna sake amfani da su a wani titi in ba haka ba asara ce kuma ƙasa ba za ta ci gaba in ta fi kowace arziki a duniya ba za ta ci gaba har abada saboda me tana tafiya tana dawa baya tana tafiya tana dawa baya duk aikin da aka shekara biyu da suka wuce ya lalace sai an sake meta sai an sake meta kullum so da haka duk wanda zai hau kamfen kullum kamfen ɗaya zai yi yanzu misali zan bayar amerika waye zai hau kamfen ya ce yan amerika zai musu titi ko ya ce musu zai musu ruwan famfo ko ya ce musu zai kawo wuta saboda me saboda sun wuce wannan titi in an yi shi an yi titi zai shekara hamsin ɗari bai lalace ba hanya tana ta gyaru kafin a yi gidaje an yi ramummuka an zana fili an yi ramuka an ja five five na ruwa kana yin gidanka za ka ja wuta da ruwa so da haka wuta da ruwa sun wuce gidan da ake so a yi a wasu kasashe da yawa haka suke wasu kasashen amma mu sai an yi gidajen ma sun yi shekaru sannan wuta ta je sannan ruwa ya je in ma sun je kenan akan me yasa bamu da kwakwalwa akan me yasa bamu da tunani mai gida bai tsara gidansa ba mai unguwa bai tsara unguwarsa ba ai kansila ciyaman gwamna ba wanda ya tsara area da zai iya tsarawa shugaban kasa ma haka wannan su ne mutane kuma wannan sunan su mutane ba kishin kasa ba kishin al'ummar su ba kishin gaban su ba ba ba ba kullum ana tafiya haka ke. bai kamata ba inda Najeriya take arziki a ce a cikin gari akwai kasa ya kamata a ce har kofar gidajen mutane duk kwalta ce ko ina ka taka a cikin kowane gari kwalta ce ta fi karfin ta zauna haka Najeriya duk wani birni da duk wani local government da duk hatta da wasu ƙauyukan ma ya kamata a ce hanyoyin su gaba ɗaya kwalta ce inda ka shiga gari ka shiga za ka kwalta duk lunguna Najeriya tana da wannan arzikin wuta ruwa tana da wannan arzikin amma don me yasa saboda kwakwalwa <clears throat> nan an riga an cire ta an sa son zuciya kowa kansa yake so ba kasarsa ba wannan yana da hatsari sosai sau da haka dole mu kalli hakikanin abin da yake faruwa mu yadda yana faruwa mu kuma yi programming akan abin da yake faruwa daidai gurgudu abu na uku ba zan a gurguje kada lokaci yana nisa yana da kyau mai a gurguje shi sa bayan ne masu yawa wanda yake don mutum ya ce zai fassala su dalla dalla to lallai zai jima bai wani abu bai je ko ina ba saboda yawansu ya zamanto an gotsatsar ayyukan kada a bar su a dunkule kada a ce za mu yi titi a gari kaza ko za mu yi titi a ƙasa a shiru shikenan a za mu yi titi a waje kaza tsayin titin kaza nau'in titin kaza ga inda zai bi ga inda zai bi ga inda zai bi kowane yanki kowane bangare nasa ga nau'in hususiyar da yake da ita sannan kuma a yi budget akan wannan nawa ne kowanne yanki zai ci duk kilomita ɗaya nawa zai ci ko duk mita hamsin to duk mita ɗari biyar nawa zai ce ko duk mita ɗari nawa za ta ce wannan dalla-dalla duk abin da za a yi shi dalla-dalla malami zai shiga aji dalla-dalla ina da awa ɗaya ta koyarwa minti goma sha biyar na farko gabatarwa da bayanin matsala minti talatin na tsakiya bayanin matsala minti goma sha biyar ɗalibai su bayanin abin da suka fahimta da tambayoyi da zan yi musu shikenan zai yi haka wannan misali ne zai sa minti 20 mukaddima minti 15 bayani minti 15 tambayoyi ga ɗalibai minti 10 su warware matsalolin da suka fahimta a cikin wannan karatun kaga awa ɗaya ya kasata dalla dalla ba kawai awa ɗaya zan bada karatu ba shikenan to awa ɗaya zaka bada karatu ya karatun zai kasance kowane minti ɗaya wannan yana da muhimmanci sosai ya zamanto mun san irin wannan sau da haka abin ya zamantu an gutsutsura shi daidai gwargwado in allah yadda da wannan zan dakata abubuwan suna da kamar yadda na ce wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.